A wata takarar da ta aike wa shugabannin kungiyar 'yan kasuwa hukumar Sokojan mai alhakin tafiyar da al'amura a babbar kasuwa da ake kira kasuwar sama ko she ta sanar da ƙarin kuɗin hayar shaguna saboda wasu dalilai da aka danganta da komadar tattalin arziki matakin da 'yan kasuwar suka ce ba za su lamunta da shi ba mafari kenan da suka rufe shaguna a yau litinin sha 11 ga watan satumba ibrahim garba shine sakataren tsare-tsare a ƙungiyar 'yan kasuwa shago akwai kategori a akwai c akwai b akwai hall akwai sol yanzu ƙarin da sun ka yi sun buge shagunan gabaki daya sun ka ce yanzu bisa metar kare za su lissahi don ko a tana da wi metar kare daga jika shida da dala 64 sun ka ce mu biya jika 40 gare ta b tana da eh, metar kare goma sha biyu abinda muke biyan shi jikka tara da dala 96 yanzu sun ka ce mu biya shi jikka 60 sai yana da metar kare goma sha shidda da abin da muke biyan shi jikka goma sha biyu da rabi da dala ishirin da takwas yanzu sun ka ce mu biya shi shekka tamanin. Jin wannan labari ke da wuya ministan kasuwanci ya kira wakilan 'yan kasuwar na babbar kasuwa don samar da masalaha a kan wannan rikici da tuni ya isa a kotun sasanta rigingimun 'yan kasuwa. Mun hito wurin ministir yanzu, ministir ya kwatamta muna ya ce yanzu mu yi kokari mu ta yi ya zai sa jitis ta kiraye mu muna saurara in shi ya kiraye mu abinda mun ka sani za mu ba shi labari abinda muke so kuma za mu shi ga shi mun leƙa a cibiyar hukumar sokojem domin jin matsayinsu a kan wannan yajin aiki sai dai ba mu tarar da kowa ba to amma wata majiya ta bayyana cewa sun tare a kotun shari'ar tribunal de commerce a shirin fafatawarsu da bangaren 'yan kasuwa wannan na faruwa ne a wani lokacin da 'yan kasuwa ke korafi kan rashin ciniki in ji bubakar isuhu dan kasuwa a gran marshe yau kun dai ba kasa bocin hira bane cikin kantinka kana ma kwana cikin kanti wallahi babu kasa babu komi yajin aikin na wuni ɗaya ya yi tasiri akan harkokin yau da kullum kamar yadda wasu mazaunan yamai suka shaida mun sunana musa da mu na zo sai kaya kamar fermetir da wasu abubuwa haka yanzu kasuwa yana ba su bude ba harka bai ba a ji ba a gyara eh, ni ne asman adamu mai yaki ina kama a kiliyan kina da yawa kaya suna sai ga yamma kamfanin mu da zo da sayan iske kasuwa liƙe na kiri wanda suke sayan kaya ga yau suka ce min eh, yau suna ga zanga-zanga na ce da matsala suka ce an kaya kuɗin shago ne to gaskiya ya kamata a duba a gani wannan abun ba daɗi a kowane ini ina iya samun abin da ya yi miliyan biyu cikin kasuwar ga yau gashi na zo kasuwa tana dike kenan ni yau a kowane ran shi ya ɓaci ni ne ina cikin ɓacin rai sosai a dai hankuri a gyara ya yi kwa. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.